Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن مؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim masu kun kan murado biyo hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko san sai kuma labarin duniya da dumi su sai shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin nan na mai farin jini muryoyin masu sauraro daga nan kuma sai kisoshin rayuwa sai kuma lafiya sai da kula abinda za mu karkare da shi shine duniyarmu a yau To da fatan za ku kasance tare mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu ga Abdullahi Salihu ka zana ɗauke da sa na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata goma ga watan Nuwamban shekara ta da 2020 wanda ya daidai da 24 ga watan rabiu awal na shekara 1442 hijira kamariya masu ware ko san cewa shekaru 537 da sa gabata ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto tun yana matashi sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a a kasar jamus martin luther yana da sabanin ra'ayi da papa roma na lokacin da wasu manya-manyan malaman kiristoci akan haka nema ya tarjama littafin injila ko bible a cikin harshen jamusanci wanda hakan ya saba wa ra'ayin papa roma da ƙarshe da shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wacce ya gina ta bisa sabanin ra'ayoyinsa haka ya jawo yaƙe-yaƙe a addinin kirista da kuma sauye-sauye na siyasa a ƙasashen turai musamman ma da a ƙasar jamus amma da ƙarshe dai mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther a shekara ta 1546 masu ware kun san cewa shekaru 800 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1912 sojojin kasashen faransa da spain suka mame kasar morocco kafin haka dai addinin musulunci ya shiga kasar morocco tun a cikin karni na bakwai meladiya amma a cikin karni na ashirin turan faransa da spain suka mame kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimma su a shekara ta 1912 kuma tun lokacin ne dai mutanen kasar morocco suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan a shekara ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na faransa da spain daga ƙarshe masu ware ko kusan cewa shekaru 82 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan nuwamban shekara ta 1938 mustapha kamal atatürk shugaban turkiya na farko ya rasu an haifi mustapha kamal ataturk a shekara ta 1881 a arewacin girka ta yanzu a lokacin da take karkashin ikon daular usmaniya bayan karatun sakandare ya shiga aikin soja inda ya sami tarbiyya ta soji a matakai daban-daban a yakin duniya na daya mustapha kamal ataturk yana daga cikin kwamandojin sojojin turkiya amma bayan yakin sojojin kawance sun mamaye kasar turkiya mustapha kamal ataturk ne ya jagoranci sojin kasar ta turkiya waɗanda suka kori sojojin kawance daga kasar amma da ƙarshe dai turawan sun yanke shawarar rusa dolar usmaniya da kuma kafa ƙasar turkiya da haka kuma suka sanya mustapha kamal ataturk a matsayin shugaban ƙasar turkiya bayan faduwar dolar usmaniya kamal ataturk ya yi ƙoƙarin sauya al'adun musulunci a ƙasar turkiya zuwa na turawa shine kuma ya kawo ra'ayin raba addini da siyasa a ƙasar turkiya jama'a masu wurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya niger kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 madalla tahir amira ja shirya domin gabata muku da labaran duniya da dumi su. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya ce kasar za ta iya samar da manya-manyan bukatun kasashen kungiyar shanghai tsohon shugaban kasar mali amadu tumani ture ya rasu sojojin kasar rasha sun isa yankin nagorno-karabakh don tabbatar da zaman lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa kasar iran tana da karfin tattalin arzikin da za ta wadatar da kasashen kungiyar shanghai da bukatunsu na gina kasa shugaba ruhani ya bayyana haka ne a taron kasashen kungiyar wanda aka gudanar a safiyar yau talata ta kafafen sadarwa na hotunan bidiyo wanda kuma shugaban kasar rasha vladimir putin ya jagoranta ruhani ya kara da cewa akwai bukatar a haɗa karfi da karfe wajen yakar cutar corona a kasashen kungiyar sannan kasar iran a shirye take ta bayar da nata a gudumawar da kuma irin ci gaban da ta samu a yakar wannan cutar a fagen tattalin arziki kuma shugaban ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a kammala aikin shimfiɗa layin dogo daga birnin rasht daga arewacin kasar zuwa tashar jiragen ruwa na anjali na bakin ruwan tekun caspian wanda zai hada arewaci da kuma kudancin kasar da layin dogo da ƙarshe shugaban ya bayyana farin cikinsa da kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen azerbaijan da kuma armenia ya kuma yabawa gwamnatin ƙasar rasha da ƙoƙari da ta yi na tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen biyu waɗanda suka kasance makwabta ga ƙasar iran kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa mutane fiye da dubu goma ne suka kamu da cutar corona a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a yayin da wasu 553 kuma suka rasa rayukansu sanadiyar cutar malama sima sadat lari ta bayyana haka ne a yau da rana ta kuma kara da cewa mutane 10,339 ne suka kamu da cutar sannan dubu uku da tamanin da takwas daga cikinsu suna kwance a asibitocin kasar a yayin da sauran kuma suke shan magani a gidajensu labarin ya kara da cewa zuwa yau talata da jimillar mutane 703,288 ne suka kamu da cutar corona a duk faɗin ƙasar tun bayan bullarta a farkon wannan shekarar sannan jimillar mutane 39,202 ne suka rasa rayukansu daga cikin wanda suka kamu da cutar sai kuma wasu mutane 530,694 sun warke daga cutar a yayin da sauran kuma suke jinya. a fagen ƙasa da ƙasa kuma mutane fiye da miliyan 51 ne suka kamu da cutar ta corona ya zuwa yau talata sannan mutane kimanin miliyan 1,270 ne cutar ta kashe ya zuwa yanzu kasar amurka ce a gaba da kimanin mutane miliyan goma da dubu ɗari biyar na waɗanda suka kamu da cutar a yayin da mutane kimanin dubu ɗari biyu da arba'in da hudu daga cikinsu suka rasa rayukansu. tsohon shugaban kasar mali amadu tumani Ture ya rasu yana dan shekara 72 a duniya a jiya litinin kamfanin dillancin labarun reuters ya bayyana cewa tori ya yi ta fama da cutar zuciya kuma an yi masa aikin tiyata a zuciyarsa a kasar ta mali amma daga baya aka kai shi kasar turkiya don jinya sai dai rai ya yi halinsa a jiya litinin da dare amadu tumani Ture dai ya zama shugaban kasar mali karo na biyu ne daga shekara ta 2002 bayan da ya lashe zaben shugaban kasa da kashi 65 cikin 100 sannan an sake zabensa a karo na biyu a shekara ta 2007 amma sojoji suka yi masa juyin mulki a shekara ta 2012 kafin wa'adin mulkinsa ya kare kafin haka tori ya jagoranci wani juyin mulki a shekarar 1991 inda ya kifar da gwamnatin musa traore wanda ya murkushe masu zanga-zanga da ƙarfi sannan daga baya ya gudanar da zaɓe ya kuma miƙa shugabancin ƙasar ga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shekara guda kacal bayan juyin mulkin wannan ya ba wa tore matsayi babba a tarihin siyasa da kuma demokradiyyar ƙasar mali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun fara isa yankin nagorno karabakh inda kasashen azerbaijan da kuma armenia suke takaddama kan mallakarsa tun watan satumban da ya gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar tsaron kasar rasha tana faɗar haka a yau talata ta kuma kara da cewa a yau ne dai kasashen biyu suka rattaba hannu ka yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi a tsakanin su sannan tuni dai sojojin tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin kasashen biyu su 1960 sun isa yankin yankin nagorno karabakh dai na kasan azerbaijan ne amma bayan wargajewar tarayyar soviet shekarar kasar armenia ta ingiza 'yan kabilar armeniyawa mazauna yankin na nagorno-karabakh suka balle daga kasar azerbaijan a shekarar 1992 bayan an kashe mutane kimani 30,000 a tsakanin 'yan tawayen armeniyawa da kuma sojojin kasar ta azerbaijan a bisa dokokin kasa da kasa dai yankin nagorno-karabakh na kasar azerbaijan ne amma 'yan kabilar armeniyawa ne suke zaune a yankin. don haka yarjejeniyan ta buƙaci gwamnatin ƙasar armenia ta miƙa wasu ƙarin yankuna da suke ƙarƙashin ikonta ga ƙasar azerbaijan daga yanzu zuwa ɗaya ga watan disamba mai zuwa ƙungiyar haɗa kan ƙurdawan ƙasar iraki ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar ta iraki ta samar da doka wacce za ta ba da damar koran sojojin turkiya daga ƙasar ta iraki doka irin wacce ta buƙaci ficewar sojojin amurka daga ƙasar shafin yanar gizo na labarai mai suna al-ma'aluma na ƙasar iraki ya nakalto giyas surji wani ɗan ƙungiyar haɗa kan kurdawan ƙasar ta iraki yana faɗar haka a yau talata surji ya ƙara da cewa babu wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin ƙasar iraki da kuma ƙasar Turkiyya dangane da samuwar sojojin ƙasar Turkiyya a cikin ƙasar ta iraki gwamnatin kasar turkiya dai ta fake da neman mayakan kungiyar pkk ta 'yan tawayen kasar ta sannan ta shigo yankin kurdawan kasar iraki tana ayyukan leƙen asiri da kuma kai hare-hare kan wasu wurare a wasu lokuta masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma ga na afirka a yau wanda zai yi tsokaci akan zaben joe biden na amurka da kuma tasirin haka ga nahiyar afirka idan har akwai irin wannan tasirin ai sauraro lafiya afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin afirka a yau shiri ne dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan yadda salon alakar amurka tare da nahiyar afirka zai kasance bayan zaben joe biden bayan shekaru hudu na mulkin donald trump da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kaɗan bayan da aka san da cewa joe biden na jam'iyyar democrat a amurka ya kada donald trump a zaɓe don haka ya zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasar shugabannin ƙasashen nahiyar afirka da dama suka fara aikewa da saƙon taya murna gare shi kusan dukkanin shugabannin ƙasashen nahiyar sun aike da nasu saƙonnin ɗaya bayan ɗaya na taya murna ita ma kungiyar tarayyar afirka kwacau ta bakin shugabanta musa faƙi muhammad ya bayyana cewa muna son ganin an samu sauyi a cikin yadda alakar nahiyar da amurka za ta kasance dama dai ba bakon abu ba ne a fagen diplomasiya da siyasa ta ƙasa da ƙasa a rika aikewa da irin waɗannan saƙonni daga shugabannin ƙasashen duniya zuwa ga duk wani zababben shugaban ƙasa amurka da ma sauran kasashe abinda watakila ya sauya a wannan lokacin shine yadda shugaban kasa amurka da ya gabata donald trump ya yi mu'amala da nahiyar ta afirka da yadda yake ɗaukar shugabannin nahiyar tata. masanan siyasar ƙasa da ƙasa sun bayyana yadda gwamnatin trump ɗin ta kau da idanta a kan nahiyar afirka ɗin ma baki ɗaya a tsawon lokacin mulkinsa na shekara hudu wato nahiyar afirka ba ta kasance ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci a gabansa ba da a wani lokaci ma da shugaban na amurka ya yi wa kasashen nahiyar ta afirka kudin goro da mafi munin kalaman da hakan ya saba wa zance irin na diplomasiya wanda aka saba ji to yana fitowa daga shugabanni bayan haka tallafin da ƙasa amurka ta saba baiwa ƙasashen nahiyar ko kuma a ce shugabannin nahiyar ta fuskoki da dama gwamnatin trump ɗin ta dakatar da wasu daga cikinsu tare da cewa wasu daga cikin kalaman na shugaban ƙasa amurka sun saba wa diflomasiya sai dai a zahiri idan aka yi dubi yadda al'amura suke tafiya ƙasa ta iya cewa da akwai ƙamshin gaskiya a cikinsu hausawa sukan ce sai idan bango ya tsage ne sannan kadangare yake samun inda zai shiga tabbas nahiyar afirka tana kunshe da kasashen da za a iya cewa suna cikin mafi koma baya a duniyan nan ta fuskoki da dama a fagen ilimi an ci baya ba kuma don mutanen wannan nahiyar ba su da kwakwalwa da fahimtar da za su iya yin gogayya da kowane bil'adama a ko'ina yake a doron ƙasa ba abin da yake faruwa shine shugabannin nahiya a wannan lokacin saɓanin magabata ba su baiwa ilmantar da al'ummar ƙasashensu muhimmanci ba sun gajiya wajen samar da wadatattun makarantu da kayan aiki masu inganci a cikinsu balle kuma kula da malamai masu koyarwa tun daga kan makarantun firamare har zuwa jami'o'i idan aka ɗauki najeriya za ta zama kyakkyawan misali a wannan fage ta yadda shugabanninta na ba bayan nan babu abin da yake gabansu sai tura 'ya'yansu zuwa kasashen waje musamman ma dai turai domin su sami ilimi mai nagarta su ko 'ya'yan talakawa ko oho wanda duk ba shi da damar tura ɗansa makarantar kuɗi ne zai saka ɗansa makarantar gwamnati saboda yadda ta lalace idan aka koma fagen kiwon lafiya haka lamarin yake shugabannin nahiyar afirka da su da zuri'arsu ba su zuwa asibitocin gida sai dai waje domin duba lafiyarsu a yi musu maganin cutukan da suke damun su su kuwa talakawa sai dai cuta ta kashe su haka lamarin yake a cikin mafi yawancin fagagen rayuwa a cikin nahiyar afirka ta da har wasu 'yan nahiyar suna ganin cewa ko wannan yanayi na koma baya a jininsu da kuma ƙwayoyin halittarsu take alhari lamarin ba haka yake ba ilimance dan adam a ko'ina yake idan aka sa shi a cikin yanayin da ya dace to zai samar da abin da ake bukata da akwai 'ya'yan afirka da dama da suke a cikin wasu kasashe daban-daban inda suke taka rawa daidai da wannan 'yan ƙasa umma ba su fi su ba a fagage daban-daban na ilimi saboda yanayin da suka samu kansu yanayi ne wanda zai ba su damar su nuna fasaha da ƙwaƙwalwar da allah ya halicce su da ita daidai da ta kowa wannan irin yanayi da shugabanni suka jefa nahiyar afirka a ciki na koma baya shi ne ya sa dubin dubatar samarin wannan nahiya maza da matansu suke ƙoƙarin yin hijira zuwa turai domin su samu rayuwa mai kyau a kan hanyarsu ta zuwa wurin da suke ɗauka aljanna duniya ce suke mutuwa ko a cikin tsakiyar saharar niger zuwa libya ko saharan Nijar zuwa Algeria wasu kuwa akan doron ruwa suke nutsewa su mutu. Lokacin da ake ɗorawa 'yan mulkin mallaka dukkanin dalilai na koma bayan da nahiyar Afirka take ciki ya wuce shekaru sittin. wato daidai da rayuwar mutum sun shuɗe daga samun yanci wanda ya isa alal aƙalla shugabannin nahiyar su ɗora ko kuma su sa harsashin da tubalin ci gaba amma ba su yi ba don haka ci baya da wannan nahiyar take ciki tushensa shugabanninta ne su ne suka jawo nahiyar zagi daga bakunan mutane irin su donald trump sai mutum ya girmama kansa da mutunta kansa sannan wasu za su girmama shi su kuma ga mutuncinsa kone sauyi gwamnatocin nahiyar afirka za su tsammata daga gwamnatin amurka a ƙarƙashin joe biden to har zuwa yanzu dai babu wata alama daga bakin biden da kuma tawagar da ke tare da shi akan yadda siyasarsa za ta kasance a kan nahiyar afirka idan har ya kafa gwamnati hakan kuwa zai danganta ne da waɗanda zai naɗa akan mukamai masu muhimmanci da suke da alaƙa da siyasar waje kamar ministan harkokin waje da masu bashi shawara a wannan fage sannan kuma da shugaban hukumar tsaron ƙasa ta amurka. abinda shugabannin nahiyar afirka kuwa suke tsammata shine a koma da ake a baya ko me hakan yake nufi idan aka duba za a ga cewa bai wuce amurka ta ci gaba da tatsar nahiyar afirka ba ta jirge sojojinta a cikin nahiyar hakanan kuma kamfanoninta masu tatsar nahiyar illa iyaka za su iya samun taimako na kudade kamar almajirai daga amurkan saɓanin yadda trump ya yanke wasu taimakon da yake ba su babu wani abu da zai sauya a nahiyar afirka saboda sauyin shugaban ƙasa amurka sauyi na hakika zai fito ne daga cikin wannan nahiyar ba daga wajenta ba to masu sauraro haka za mu dasa aya a cikin shirinmu na wannan lokaci saboda ƙwarewar lokaci amma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin koshin lafiya. ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala muryar Tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram yau ina so yi tsokaci ne kan zaben amurka ta mu gaskiya muna goyon bayan duk shugaban da zai hau ya kasance mai san afirka ne kuma muna goyon bayan shugaban da zai kawo ci gaba afirka mai sayan afirka kuma muna wa joe biden fata na gari ko muna goyon bayan shi bisa ɗari kuma allah sa shi ma ya so kasashen afirka ya so addinin da kasashen afirka suke kuma ya so ya kawo muna ci gaba wanda da kasashen afirka za su ci gaba ta fuskar tattalin arziki kuma muna so a ce yau ba mai kyamal mutane ba ne baki na gode muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na ku ne da kullum mai sauraron ku miji wanda jama'a aka yi sani na da suna miji soja a da magaram zandar nijar ina so in yi dan lokaci akan bisa abin da aka wa wa manzon Allah a kasar Faransa wanda suke goyon bayan shi jama'a suna maganganu akan cewa ya kamata kasashen mu na musulmi ko shugabannin mu na musulmi su nuna bakin cikin su ko su kaura cewa faranshi ai ba za su iya ba da dukkan su shugabannin mu nan nan Faransa karnukan farautar zane ba su da zuciya ta addini wadda an amma manzon Allah wani abu za su iya nuna bakin cikin su wanda ma mu wararen hula kana iya hutawa kai ka faɗi abinda da ranka yake so nagode naku ne miji soja a da zandar Nijar da fatan za ku tashi lahiya. Mai magana shugaban kungiyar association mai abban jimo da aka sani da Adamsi Sitatar in Jamaica Chad. Wallahi muna son mu yi tsokaci game da wannan musiba da ta tunkaro musulmi ta ko ina wanda yake kowanne tashi kawai ba shi da wani abun tsokana ko abun zagi ko abun caka ko abun sakara sai annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan girman ka Allah kai mana maganin su ba za mu iya ba. Allah ubangiji ya kare mu daga shirinsa. sa. Wannan abubuwa da suke aikatawa musulunci Allah ubangiji ka mana maganin su. mu ba za mu iya ba Allah ka iya mana da iyawanka ka kuma ba mu gamsasshen haƙuri mu jure akan wannan musiba Allah ubangiji ka rubuta mana ladan wannan haƙurin kuma mai magana shugaban kungiyar association mai lau abban juma'i. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin hausa na jamhuriyar mutumin cibiyar jihar kuna tare da ta'ayyar jan bulo jihar kano tarayyar najeriya hakika sai tsokaci dangane da abubuwan da suke faruwa a kasar turanci a duniya da kuma kasar faransa na gwamnatin kasar faransa su ci baɗin ga shugaban halitta ma'anar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sani cewa taɓa manzan allah fa duk wanda taɓa manzan allah fa allah ba zai kyale shi ba kuma mu muna tir da allah wadai da wannan abubuwan da kasar faransa take akan manzan allah wata ɓarfin da ke manzan allah insha allah muna tabbaci insha allah za ta ga sakamako allah ya yarda nan da wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wanda sati ɗaya ko wanda kwana ɗaya ikon allah sai ya tabbata sai sun nadamar a rayuwarsu ba su taɓa yi ba insha allah suna Tahir M Tahir Jambulo jihar Kanta da Yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gidan radio BOH Hausa mai magana shine Sa'adu Kakale Jamhuriyar Nijar Lawai ce iya jihar Tawa. Eh ina tsokaci na shine wannan akan kasashen musulmi da gwamnatin nan kasashen musulmi su yi kwaikwayo yadda gwamnatin kasar Turkiya ya yi akan kare daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi daga kasar Faransa daga gwamnatin Faransa la'antaccen kasar ta Faransa da la'antaccen gwamnatin kasar kasar faransa a kan kalamun batancin ya yi ga annabi ruhama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwamnatin faransa musulmi ba za mu yafi maka ba ba za mu yafi maka ba ko da kane mu yafuwa mai magana shine sa'adu kakale jamhuriyar nijar jihar tawala wace ce diya mai kasar gambia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon BOH Hausa mai magana Musa Hamma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Fatan mu dai Ubangiji Allah Ta'ala ya sa mu yi koyi da halaye irin na manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama da ake ta karanta muna a wuraren maulidi daban-daban kuma Ubangiji Allah Ta'ala ya sa ya zan kuma ayyukan namu mun yi su ne tare da ikhlasi sannan kuma kira na gaba shine ga mahukunta ko kuma jagororin gidan wannan radio gaskiya mu wayannan munasabat da ake nan gayi da an ka soke gaskiya mu dai abun ba mu ji daɗin shi ba kuma sannan mafi yawan masu saurare suna karuwa da wayannan munasaba da ake yi misali yanzu kamar a ce irin lokacin da ya zo na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai irin maluman da ake gayyatowa na kasa daban-daban da suke maganganu suke kuma faɗakarwa akan yi musu tambayoyi bisa ga abin da shayi harkar makon haɗin kai da kuma irin tarihin ko wani aiko wani imami ko kuma rasuwar wani imami ko shahadar shi duka wannan gidan radiyo nan ne muke yin waɗannan abubuwa tun da kun ka ɗauka dai kusan dai wannan kafa ita ce wadda gaskiya mu muka bugun gaba da ita muke kuma samun karuwa ta zama da kamar makaranta to gaskiya soke waɗannan munasab ba cikin fisibilillahi abun dai a duba a gani ya kamata a ce an farfado da su saboda karuwa da muke yi da kuma samun amfano da muke yi a ciki ko da yaushe to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na mai jamhuriyar musulunci na iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya aiki kuna ta da mai shauraron ku isa musa da aka fi sani da suna isa Mukhtar ya zo daga Nyame babban birnin Nijar. na game da 'yan siyasa na Afirka. Me yasa 'yan siyasa na Afirka kwaɗayin milki yadda bai bayyana Duk wanda ke saman milki bai yarda a da shi. Gashi mun gani ga Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire Allah sun ya yi manda ɗaya biyu yanzu gashi har na uku ya sake zarce. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da dastani rastan na atula shahid mutahari ko kuma dai cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro a yau za mu fara kisar annabi yusuf salam annabi yakub salam yana da ya'ya da dama a cikinsu akwai maza da mata mahaifiyar annabi yusuf salam da kaninsa bilyaminu ita ce rahila har ila yau tana da mace mai suna duniya annabi yusuf salam yana da yan uwa maza wanda suka hada uba sannan da kaninsa bilyaminu wanda suka hada mahaifiya don haka annabi yakub salam wanda kuma shine ake kira isra'il yana da 'ya'ya maza goma sha biyu mafi kankantansu a shekaru su ne yusuf da kuma bilyaminu kaninsa wasu malaman tarihi sun bayyana cewa mahaifiyar annabi yusuf salam rahila ta rasu bayan haihuwar kaninsa bilyaminu annabi yakub salam ya fi son yusuf da kaninsa bilyaminu akan sauran 'ya'yansa maza wannan son da yake wa yusuf da kaninsa ya shigar da hasada a cikin zukatan 'ya'yansa don haka wani lokaci suka gane a tsakaninsu don tattauna wannan batun inda ɗaya daga cikinsu ya ce ku kashe shi don ku raba shi da mahaifinmu daga baya sai mu tuba wani daga cikinsu ya ce kada ku kashe shi ku jefa shi cikin wata rijiya ta yadda wasu 'yan kasuwa masu wucewa a yankin za su gano shi sannan su tafi da shi su sayar da shi a wata ƙasa mai nisa daga ƙarshe dai sun amince da su jefa shi cikin rijiya amma kafin haka ya faru da shekara guda annabi yusuf salam ya yi mafarkin cewa ya ga rana da wata da kuma taurari goma sha ɗaya suna masa sujada a lokacin dai yana ɗan shekara tara a duniya bayan ya tashi daga bacci sai ya faɗa wa mahaifinsa da gaggawa inda annabi yaqub alaihissalam ya gano fassarar mafarkin ya kuma gaya wa yusuf alaihissalam kan kada ya gaya wa yan uwansa irin mafarkin da ya yi don kada su yi masa hasada don haka bayan sun tsaye da shawara sai suka buƙaci babansu annabi yaqub alaihissalam ya ba su yusuf su je da shi aikin kiwo za su kula da shi sai annabi yaqub alaihi salam ya ce masu ina jin tsoron za ku gafala ku bar shi har kuraye su cinye shi amma suka tabbatar mashi da cewa za su kula da shi da ƙarshe dai ya amince ya basu annabi yusuf alaihissalam su tafi da shi sun kuma tafi da shi sun jefa shi cikin rijiya kamar da suka tsara sannan fata ke yan kasuwa sun zo ɗiban ruwa sun gano shi cikin rijiyar suka kuma kama shi a matsayin bawa sun tafi da shi ƙasar masar inda suka sai da shi a kasuwa ganin cewa annabi yusuf alaihissalam yana da kyawun halitta sun sai da shi da tsada ga wazirin fir'auna na lokacin wanda ya kawo shi gida ya kuma ba da shi kyauta ga matarsa Zulaiha don ta ɗauke shi a matsayin ɗanta. Da haka kuma Allah ta'ala ya sanya annabi Yusuf salam ya girma a gidan wazirin ƙasar Masar a lokacin ya kasance mai yawan ilimi da kuma wayewa sannan ga kyawun halitta. Bayan ya zama matashi kyawun halittansa ya zama fitina ga matar Aziz wato Zulaiha har sai da ya kai ga wata rana ta kulle kofofi ta nemi ya yi lalata da ita amma annabi Yusuf salam ya ki biyayya gare ta. Daga nan kansa ya gudu daga ɗakin sai ta bi shi ta kama rigarsa ta baya har sai da rigar ta tsage sai kuma ya bude kofa na ƙarshe inda zai fita daga ɓangarenta sai suka haɗu da mai gidan wato azizu misir nan take sai zulaiha ta canza magana tana cewa menene hukuncin wanda ya nemi matarka da lalata in banda ka jefa shi cikin kurkuku ko kuma dai ka azabtar da shi azaba mai tsanani sai annabi yusuf alaihissalam ya musanta hakan ina cewa ita ce ta neme ni sarkin ya ƙuduri aniya azabta annabi yusuf alaihissalam amma wani daga cikin 'yan gidan wasu sun ce jaririya ce ta yi magana da umarnin allah inda take cewa idan rigarsa ta yage daga baya shine da gaskiya ita kuma ta yi karya idan kuma ta tsage ta gaba ne to ita ce da gaskiya kuma shine da ƙarya amma da aka gare gasa ta yage daga baya sai aka tabbatar da laifinta daga nan sai waziri ya ba shi hakuri sannan ya aibata matarsa ya kuma ce masa kada labarin abin da ya faru ya fita daga bakinsa annabi yusuf salam ya yi shiru amma duk da haka labarin ya watsu cikin gari ta wasu mutane daban sai da ya zama kowa na aibata zulaiha musamman manya-manyan mata mutanen gari masu sauraro a nan zamu da saya a cikin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. masu sauraro sai ku ga ma da muku saurari shirinku na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saurare da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu taɓa batun cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wadannin hassan barka ke farin cikin jagoranta zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama allah ka taimake su amin kamar da kila wasu ku suka ji yau muna mai da hankali ne kan cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr bukar garema kwararren likita a tarayyar najeriya wannan ciwon nan na zazzabin cizon sauro wanda yake addaba kasashe wani masu tasowa kamar kasashen afirka da asia cuta ne wanda yake illa wanda cuta ne wanda sauro yake kuma rayuwa da mu da yanayin yadda muke kwanciya illolinsa shine ya fi yawa ga yara da mata masu ciki so kowane 25 ga watan afrilu ana keɓe shi da ranar zazzabin cizon sauro don mutane su farga kuma gwamnatoci da hukumomi su masu fargawa kuma kawo hanyoyi da fadakar da mutane da za su yi su kiyaye wannan ciwo na zazzabin ciwon sauro. To dokta ko me ke kawo cikas wajen kawar da wannan cutar a nahiyar ta Afirka? Abin da ya kawo ka su kasashen turai za ka duba yanayin zaman su da suke can da kuma yanayin weda kamar rana da sanyi da suke sauro da ke kawo cizon A ciwon malaria din su ba iya zama a kasashen turai har ya bunƙasa to amma kuma za ka duba a tropic da mu muke zama sauro din ne haddasa ciwon sauron nan ya fi rayuwa da mu kuma yana samun kamar da muke zama da zafi to kuma sai yawan kuma gyaran wajen da muke zaune kamar su gyaran gwata da yanayi ta za a ga duk kazan kazanta zai faru mu namu ya fi yawa hannun mu mutane kuma da hukumomi da ba ba da himma gyaran kamar da ake environmental control kamar a kala environment da a kiyaye shi da irin kwayoyi irin da kuma irin su sauro masu kawo cikin zazzabin cizon sauro ciwon sauro za su haɓaka ba to saboda haka mu a nan likita ya ɗauko misalai da ƙasashen turai suka ɗauka wajen kawar da wannan cutar to dokta ko matakan da ƙasashen afirka suke ɗauka ba su yi tasiri ba ne eh a gaskiya ba shi a matakan da ake ɗauka babu bai yi tasiri ba har yanzu saboda kamar an bar jama'a da birni da kauye a kalajide sai ka ga an yi anguwanni babu magudanar ruwa tun ainihin su tun tsarin su kamar kasashen ayyukan mu kaga babu so dole ne a in ba wani environmental din ba yanayin zama da muke ba an gyara da shi sauran ba zai samu jin da zai dinga ya yaduwa ba to kaga har yanzu akwai aiki kenan kuma akwai jan aiki a gaban gwamnati to cin kawai sun dogara da ɗan kuɗi da za a kawo daga ƙasashen turawa ce za a kawo magunguna za a kawo gidan sauro a rarraba a mata masu ciki ko a rarraba a yara shi ma wannan gwamnatocin mu to nawa suke ba da nasu kaso in an zo irin wayannan sai sai kaga idan kuɗin wayannan mutanen ya kare sai ga an kyale mu kuma haka maganin da za a sha yau wahala lokacin da aka fara kawo ta ga sabon maganin da ake kira ACT don an fara raba shi kyauta aka zo aka ce a ba zai yi ba sai dai a siya. To kowane matakai ne su ma kasashen masu tasowa ya kamata su ɗauka don dakile wannan cutar ga dai Dr. Bukar Grema da bayani. Mataki dai na farko ne mutane su ɗauki yanayin su samu ilimi akan me ke jawo cutar ba wai a gaba da gwamnati ba na farko kenan so a wayar da kan jama'a game da ta yaya wannan cutar yake zuwa kuma ta yaya yake yaduwa mutane dole ne a yanzu a yi takai takai kowa ya tabbatar a tabbatar an yayar da kan mutane yayin da suke zama a tabbata an tsabtace shi babu ruwa da yake zama a wajen ya zama duk da ake ruwa ake wanke-wanke da zama ruwan na tafiya kuma ko da ana samu ko da wani dan magani ne ana dan fesawa saurayin kar a haɓaka a wajen kuma a kare jin da mutane suke kwanciya kamar in ya baka a cikin wunduna babu a net ko kuma a samu net ɗin nan na wanda ake tirikin shi da magani da zama yara da ko da masu ciki ya zama tabbas suna kwana a ciki kuma da an ji wani zazzabi ya fara mutane su gargaya su je asibiti wata hukumance kuma mutane a gwamnati ya kamata a ce cewa sun kawo doka da shugabanmu shugabanmu su kawo doka da duk za a sa kaga an fara cewa kowane kowane karshen asabar na kowane wata ana fita a yi shara a'a a ɗauki mutane ma'aikata a su ne za su dinga wani kowane anguwa su ne su suna wannan sharan suna wanke-wanke su kuma mutane su dinga ba da nasu gudunmawa su ma fito su nuna cewa wannan ciwon fa ba gwamnati ba ne mu ne yake samu su mutane sai sun fito su nuna wannan kuma game da magani ya zama da kakin asibiti ba wai kawai a gina asibiti ya zama bango ba da zama na akwai ma'aikata kuma akwai magunguna da mutum zai iya shiga da wani abu ya samu shi kamar wani cutar da ya yawa a cikin mu da zama ya samu maganin da zai sha a sauki ba sai an bari har ya kai da galabaita ba. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan ja Jabirki a shirin na yau sai kuma wata ranar Litinin idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga Dr. Namu a yau Dr. Bukar Grema, ƙwararren likita a Najeriya da ya amshi mu A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. Likitoci, kuɗi suke ba kuɗi suke ba buɗe yabo ba. Buga shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau da ke leko muku wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suke faruwa ko kuma suka faru a bangarori daban-daban na duniya. da kuma yin sharhi da ƙarin haske kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. kasashe da kungiyoyi daban-daban na duniyar musulmi suna ci gaba da kiraye-kirayen da a kauracewa kayayyakin da kasar faransa take samarwa hakan kuwa biyo bayan kalaman batanci da wasu mujallu suke yi ga addinin musulunci da kuma manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa a kasar ta faransa bugu da ƙari kan goyon bayan hakan da shugaban kasar emmanuel macron yake ci gaba da yi da kuma kalaman da yake yi na da ke kara tunzura mutanen kasar wajen ci gaba da kiyayya da suke nunawa addinin musulunci to wannan dai shine batun da shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa don haka sai a biyo mu sannu a hankali don yadda shirin wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa. Daga dukan alamu kiraye-kirayen da wasu ƙasashe da ƙungiyoyi daban-daban na duniyar musulmi suke ci gaba da yi na ƙauracewa kayayyakin da ƙasar Faransa take samarwa biyo bayan kalaman ɓatanci da wasu mujallu suke yi ga addinin musulunci da kuma manzon Allah. Ira da amincin Allah tabbata a gare shi da alayensa. bugu da gari kan goyon bayan hakan da shugaban kasar Emmanuel Macron yake ci gaba da yi da kuma kalaman da yake yi da ke kara zara, mutanen kasa wurin ci gaba da ƙiyar da suke nuna addinin musulunci ya fara amfani da kuma cimma manufar da ake son cimmawa babban ko kuma ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da hakan na cewa wato waɗannan kiraye-kiraye sun fara amfani shine yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa ta fitar da wata sanarwa inda take kiran ƙasashen musulmi ɗin da kada su kyamace ta da kuma cewa kayayyakin da ƙasar faransa take samarwa wato dai kada su yarda da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi a cikin wannan sanarwa dai da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa ta fitar ta bayyana cewa cikin yan kwanakin nan wasu kiraye-kiraye sun fara yawo a wasu daga cikin ƙasashen gabas tsakiya da suke kira zuwa ga kauracewa kayayyakin da ake samarwa a ƙasar faransa musamman ma dai kayayyakin amfanin gona da kuma na abinci bugu da ƙari kan kiraye-kirayen da a gudanar da zanga-zangogin ƙin jinin ƙasar faransan da yin allah wadai da ita don haka wato ita ma'aikatar harkokin wajen ta kara cewa wato bai kamata su waɗannan ƙasashe su amsa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ba wanda suka bayyana cewa kiraye-kiraye ne na masu tsaurin ra'ayi addini suke yi to dukkanin waɗannan maganganu na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar faransa dai sun biyo bayan kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi ne musamman a kafafen watsa labarai na sada zumunci na zamani da suke kiran da a kauracewa kayayyakin kasar faransan a matsayin mai da martani ga farfagandar da shugaban kasar faransan emmanuel macron ya kaddamar cikin 'yan kwanakin nan kan musulmin kasar faransan yana mai fakewa da abin da wani matashin musulmi ya yi na filla kan wani malamin makaranta a kasar sakamakon ci gaba da yada zanen batanci da wata mujallar kasar faransan ta yi ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna wa ɗalibansa da yake karantarwa wannan zane na batanci din lamarin da ya janyo kace ne ce sosai a tsakanin dalibai da kuma iyayen da suke kula da wannan makaranta to shugaba makarantun da ya goyi bayan ci gaba da buga irin waɗannan zane-zane da kuma rubuce-rubuce na batanci da ake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa da kuma addinin musulunci a matsayin 'yancin faɗin albarkacin baki da ake da shi a ƙasar yana mai kiran da a kafa wata sabuwar doka ko kuma ƙarfafa wacce ake da ita wata za ta ci gaba da takura wa rayuwar musulmin kasar ta faransa kafin hakan ma dai shugaban na faransa ya bayyana cewa addinin musulunci yana cikin wani tsaka mai wuya a duk faɗin duniya lamar da suka sanya ya ci gaba da fuskantar suka da kuma tofin alatsi ne daga shugabanni da kuma jagoran al'umma a duniyar musulmi da da sauransu cikin 'yan kwanakin da suka gabata din waɗannan kalamai na nuna goyon baya ga cin zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shugaba makaron din yake ci gaba da yi wanda kuma ake ganin hakan a matsayin wani kwaɗaitarwa da yake yi ne ya ci gaba da nuna kyama da kuma gaba da addinin musulunci da ke faruwa a kasashen turai ya fuskanci mai da martani ainun daga wajen wasu shugabannin kasashen musulmin da kuma kungiyoyi na musulunci daban-daban daga cikin shugabannin da suka fito fili suka yi allah wadai da wannan danyen aikin hada shugaban kasar turkiya ta Ibrahim erdogan wanda ya ce lallai shugaban makaron din yana bukatar a je a duba lafiyar kwakwalwarsa lamarin da ya janyo wato rikici na diflomasiya a tsakanin ƙasashen biyu har ma faransan ta janye jakadanta daga kasar turkiya din. kamar yadda shi ma a nasa bangaren firaministan ƙasar pakistan imran khan cikin wasu jerin saƙonni da ya fitar a shafinsa na twitter ya yi kakkausar suka ga wannan ɗanyen aiki na makaron din inda ya ce wannan lokaci ne da ya kamata shugaba macron ya kashe wutar da ta kunno kai da kuma rufe kofa ga masu tsaurin ra'ayi maimakon yin abubuwan da za su sake buɗe kofar tsaurin ra'ayi na addini firaminista imran khan ya ci gaba da cewa amma dai abin bakin cikin shine cewa macron ya zaɓi tafarkin kwaɗaitar da kyamar musulunci ta hanyar sukar musuluncin maimakon sukar waɗanda suka aikata ayyukan ta'addanci shin musulmi ne su ko kuma masu fifita fararen fata ne akan sauran launuka ko kuma ma dai 'yan nazi to har ila kuma daga cikin kungiyoyin da suka yi allah wadai da wannan danyen aiki na gwamnatin faransa da kuma shi shugaban macron din hada kungiyar hezbollah ta kasar labanan kungiyar ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da ta fitar da ta ce kungiyar tana nuna tsananin damuwarta dangane da abubuwan batanci da ake bugawa kan musulunci da kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bugu da ƙari kan irin adawar da ake nuna wa addinin musulunci a ƙasar Faransa sanarwar ta ƙara da cewa abubuwan da ake bugawa a ƙasar faransa suna sosa zukatan sama da musulmin biliyan na duniya shi kuwa har da al'ummar musulmi da laraba wanda suke zaune a turai da kuma ƙasar faransa na tsawon shekaru aru aru hezbollah ta ci gaba da cewa dukkanin ikirarin karya na 'yancin faɗin albarkacin baki ba za su iya halatta cin zarafin annabi muhammadu da kuma yin ɓatanci ga saukakkun addinai ba da kungiyar ta kira gwamnatin faransa da ta dawo matakan hana buga irin waɗannan abubuwa to ko shakka babu waɗannan kiraye-kiraye na ƙauracewa kayayyakin faransan wani lamari ne da zai iya cutar da kasar faransan sosai musamman tattalin arzikinta wanda hakan ne ma watakila yana daga cikin dalilan da ya sanya ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi ta fara kiraye-kiraye da kar a yi haka hakanin bisa la'akari da abin da ta sani na cewa cewa kayayyakin faransa din musamman a kasashen musulmi wani lamari ne da zai iya cutar da tattalin arzikin kasan to haka ne ma ya sanya da dama suke ganin babu wata kasa wacce cikin take cikin hankalinta sannan kuma jami'an da su ma suke cikin hankalin da za ta kirkiro abin da zai sanya wasu miliyoyin al'ummomi su cewa kayayyakin da take samarwa musamman a cikin irin wannan yanayi na tabarbarewar tattalin arziki da ake fuskanta a duniya sakamakon bullar annoban nan ta corona to ba tare da tana da wata manufa da take son cimmawa mai matukar muhimmanci a gare ta ba hakan ne ma ya sanya wasu tambayar cewa washin me yasa ne shugaba makaron ya tsaya kim cikin yan kwanakin nan kan matsayarsa ta sukar musulmi da kuma musulunci to masana harkokin yau da kullum dai suna ganin cewa watakila hakan na da alaka da kokarin da shugaban yake yi na kawar da hankulan al'ummar kasar faransa daga mummunan yanayin da suke ciki na tattalin arziki wanda kuma suke ganin hakan sai ya faru ne sakamakon siyasar shi kansa macron din wanda tun da jimawa suke kiran da ya sauka daga karagar mulki sakamakon gazawar da ya nuna wurin cika alkawuran da yawa al'umma da kuma ƙara sanya su cikin yanayi na tsanani da kuma wato yanayi mummuna na tattalin arziki a bangare guda kuma wasu suna gani baya ga wannan batu na kawar da hankalin al'umma din daga yanayi da ake cikin tattalin arziki wanda yake ci gaba da janyo zanga-zangogi a bangarori daban-daban na kasar faransa har ila kuma shugaba macron don yana son amfani da wannan dama da irin abubuwan da yake faɗi dangane da addinin musulunci da kuma musulmi din wurin neman kuri'u masu tsaurin ra'ayi na kasar faransa a daidai lokacin da yake ake fuskantar shirin zaɓe a wani lokaci a nan gaba yana neman ra'ayi da kuma tsaurin wato kuri'un masu ra'ayin tsaurin ra'ayi na a kasar faransa waɗanda a baya suka goya masa baya to amma a halin yanzu dai ya rasa wani adadi mai yawa na irin waɗannan mutane sakamakon siyasar da yake gudanarwa a ƙasar wacce take ci gaba da sanya al'umma din cikin mummunan yanayi don haka wasu suke ganin cewa yana yin wannan abubuwa da irin waɗannan kalamai da yake ci gaba da faɗi ne don neman janyo hankalin su waɗannan mutane don su dawo su ci gaba da bashi kuri'a musamman don ya samu sake tsayawa a takarar shugabancin ƙasar da kuma wa'adi na biyu na shugabanci wanda yake son ya cimma. to kuma dai menene wani lamari ne mai hatsarin gaske ga su ita kanta kasar faransa din wato ci gaba da irin waɗannan kalamai na batanci ga manzon allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi da alayansa wanda ko shaka babu haka din zai iya bada dama ga wasu daga cikin musulmi wanda ake ganin masu tsauran ra'ayi ne wa kokari wurin ganin sun cimma wasu bukatunsu a nan kasar ta faransa ciki kuwa babban ishara ko shine abin da ya faru na filla kan shi wannan malami da shi wannan matashe a kwanakin baya to masu saurare saboda karancin lokaci ana zamu ban kwana da ku sai kuma da idan Allah a wani jiko din inda za ku ji mu dauki da wani batun na daban kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu Tahir Amin Raji ya dawo dauke da takaitattun labarin duniya. shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa kasar iran tana da karfin tattalin arzikin da za ta wadatar da kasashen kungiyar shanghai da bukatunsu na gina kasa shugaba ruhani ya bayyana haka ne a taron kasashen kungiyar wanda aka gudanar a safiyar yau talata ta kafafen sadarwa na hotunan bidiyo wanda kuma shugaban kasar rasha vladimir putin ya jagoranta ruhani ya kara da cewa akwai bukatar a haɗa ƙarfi da karfe wajen yakar cutar corona a kasashen kungiyar sanan kasar iran a shirye take ta bayar da nata gudumawar da kuma irin ci gaban da ta samu a yakar wannan cutar a fagen tattalin arziki kuma shugaban ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a kammala aikin shimfiɗa layin dogo daga birnin rasht daga arewacin kasar zuwa tashar jiragen ruwa na anjali na bakin ruwan tekun caspian wanda zai hada arewaci da kuma kudancin kasar da layin dogo da ƙarshe shugaban ya bayyana farin cikinsa da kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen azerbaijan da kuma armenia ya kuma yabawa gwamnatin ƙasar rasha da ƙoƙari da ta yi na tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen biyu waɗanda suka kasance makwabta ga ƙasar iran To da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet. www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma gobe idan Allah kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh